yanzu haka dai jirgin yana nan an tsayar da shi a filin jirgin sama na malam aminu kano a nan kano inda a hannu guda kuma jami'an tsaro suka kama turawan da ke cikinsa su bakwai fiye da sa'o'i hudu, har yanzu hukumomin tsaro a matakai daban-daban sun ki cewa uffan dangane da wannan batu sai dai jama'ar gari na ci gaba da bayyana ra'ayinsu to ni dai abin da nake kira ga hukuma lalle ta bincike akan wannan jirgin domin waɗannan matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasa tamu idan ya zama duk wanda aka samu da hannu a ciki kowaye lalle ya kamata ai ma hukunci mai tsanani a kansa. Da akiya abin ya mutukar ta mana da hankali kuma ya ba mu mutukan mamaki. Ina kira ga hukumomin garin nan. Magana ta gaskiya ya kamata a ɗau kwarin mataki akan irin wannan bai kamata a sake irin wannan ma tana faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu ba. Wasu garuruwan ma an bugo mana an bugo mana waya wai shin yaya wannan jirgin da aka muka ce hakika tabbas an kama wannan jirgi to ake tambayar mu to yaya gwamnati wani irin mataki ta ɗauka. Wannan matakin shi muke jira mu ga wannan irin mataki za su ɗauka a kai shi muke tunani. tunanin kuma su muka sa a gaba kuma su muke sa ido mu game kuma za kuma su Tune dai masu kula da al'amura suka fara tsokaci da fashin baki game da wannan al'amari. Malam Habu Ahmed wani mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a nan Kano. Akwai abin da ake kira kamar wani covert operation da overt operation. Zata idan an yi terminology na ma'aikatan da suka boye al'amura don rikita mutane don cin wasu manufofi. Ah, shi wannan jirgi ya iya yiwuwa gwamnati ta san da zuwansa yana iya yiwuwa kuma zuwa ya ya wuce ya sauka domin ya sha mai amma abin tambaya abin la'akari shine wannan shine jirgi na uku kuma duka jiragen nan sun taso kano suke nufatowa su sauka a ce malaba za shi a ce wata ƙasa za shi wannan an ce Chadi za shi mai jirgin Chadi zai zo ya sauka anan me ya saka jirgin ba a bashi isassun takardu da za su nuna cewa e jirgin nan an amince da wannan ciniki da aka idan ba wani illegal arm deal aka ba an sani duk duniya cinikin makamai akwai abin da turawa suke kira kamar baje kolin makamai inda wanda da yake da dama zai je ya zagaya ya dan samo haja ya zagaya ya samu mai siye ya siyar gwamnatocin duniya sukan sani cewa an sai da makamin nan kuma sukan kau da kai domin waɗannan daloli da za a zakulo daga kasashe masu tasowa ko kasashen da ba su ci gaba ba za a yi amfani da su ne domin gyara tattalin arzikin su akan kau da fuska domin a kyala makaman nasu fita ba wai babu sani aka bar makaman nasu ka iso kano ba ba kuma za a ce cewa gwamnati ba ta sani ba amma kamar yadda ka faɗa wannan shine karo na uku da aka samu jirgi makale da makamai kuma ya sauka a kano amma har yanzu baka ji komai ba dangane da abin da mahukunta suka ce game da waɗannan eh, jirage na baya guda biyu kuma ga wannan ma yanzu an samu sa'o'i 24 shiru kake ji ba wani bayani akwai yar boye-boye boye-boye da mutumin da yake kan titi ko kuma mutumin da yake da zuciya wankakkiya ba zai iya fahimta cewa me ake son saboda dama abin da ake son a cimma ana son a cimma wannan manufa ne cikin duhu inda za a kwakwalwarka ba za ta iya gane ina aka nafa ba. Malam Habu Ahmed kenan wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. duniya ai iyawa ce idan ka ji ta ka kama bakinka to in